da suna ta farauta da yanke to yau za mu tashi a babin farauta kun ga addinin musulunci addini ne wanda yake tsararre a ta farauta wanda da an ka ta abin banza musulunci ya tsara da ake yin ta don ta yi amfani faslun yubahu Ifyadu an halatta yin farauta bis silahil muhaddadi da makamai waɗanda suke ko makami wanda yake mai kai wal jawarihil mukallabati sannan da dabbobi masu nuka wato masu yin rauni waɗanda an ka horar waɗanda an karanta, suna yake kira mu. wato masu yin rauni ga wani abu don ya mutu su kuma su ci eh kaman kare kaman damisa kirkeci da shahu da gaba da gaggafa da dai sauransu waɗanda aka horar mukallibi na tu'allimuna hunna na. waɗanda an ka hore min kallabtul kalba wa hiya almudi'atu bil ijra ita ce wadda kabi idan an cinna ta in an ka shishi ta za ta je ta tabi almumtani'a bil zajar kuma wadda take kamewa daga in an tsawace ta idan an shishi ta ta tabi da gudu in an ke ta tsaya ta tsaya ta zan dai ta horo kamar ta san umarni ta san hani wa yukaru ana cin ma an bazar makafilan ana cin duk abin da ta zartar da makasarsa wato abin da ta kashe wayan aka lakoda ta ci minhu daga wannan dabba din dan waɗansu suna cewa in ta kashe ta ci to ta kashe makanta ne idan ta kashe ba ta ci ba ta kashe ma ne amma ga maliki ya lafar ko da kuka guda ka kana iya ci ga mazabin maliki idza kana mursalatan ilayhi idan ita dabban nan karen nan ko damisa ko kike ko zaki ka fice fiye zuwa ga wannan farauta ne tok tok tok tok <laughs> baya hannunka eh to wannan wuka tana yanka ba da hannu mai ita ba ka zama da ka in ya kashe nan to dai in ka tarar da rai kai yanka to wannan aci eh, ya zama an ka sake shi daga hannunka ba an faza makatilan kuma ya zartar da makasar shi tare da ya saku da kansa ne duk aka lura halatta a ce illa an yi da rika wuce dai ya yi. sharaki kamar harautar abin nan tarko kamar guru ko tankira ya kama wani ibalati ko kuma ya giya wato harautar ya giya kamar abin da ake haƙo da tankira. abin da jifa da harbi ya zan jini ya hito to shi ko sai dai eh, abin nan ya dima na wuri ba zai huda ba to saboda ka idan ka halbi barewa ga kai ta fadi ta mutu baka yanka ba ba a ci gawa abin nan na gasa mushe ne eh kunda to amma idan eh, ta fadi sai ka zo kai yanka wannan sai a ci akwai wanda ake amfani da shi da hannu jima hannu akwai wanda ake amfani da shi da baka kamar da ake amfani da shi da shi kunda din akwai wanda za a juya a'a ba jira ba ba don doba kunda din kunda din haka za a yi shi da tsawo kamar kibiya to sai a juya a je a gannan sai an ka jefa zai yi da nisa to duk abin da ya farma inda ya farma inda kashi ko dai kashi ya kare ko ya targade wanda za ka iya bi ka kama to in kuma an dace da irin sojan kai a sojan goshi to nan take abin zai faɗi to irin wannan ba a ci sai an yanka a wakabtatin yadda ko don ka hannu kamar ka samu barewa sai ka makure ta to ita ma in ta mutu da makurar ka ba a yanka ba ba a ci amma an yanka sai a ci wa sai da majusi yadda farautar armi eh shi ne na duk da wannan da jiwa dutse da sanda sun shigo da walauta arne ke walauta ba majuse shi ma sai an yanka an gairu mu'allamin ko ko dabbar da ba a karantar ba eh wadda ba a karantar ba shi ma sai an yanka an mata ruki tazni yake ko ko wanda ka saki ba bismillah shi ma sai an yanka an mursali alama ayyanin sa da mu ko ko ka sake shi akan wani ayyanannen abu sai ta yi taho da wani sa shi ma sai an yanka kamar ka ga gargin bare sai ka tura shi ya zai ya kama barewu cikin gudunsa sai ya ashe barewun sun yanke haka sun wuce ko da ya kulla haka sai ya samu gargin bare abin nan baciyoyi ko gadani sai ya kama guda to sai an yanka ita wannan hmm. a yin harafa an ko da kasake shi ya bi barewa yana cikin bintu sai ya karkata ya batta ila mai tafi yadda ya kama cin mushe da ya ci mushe ya koyi sun masa da wusan na ya je kama ma barewa ka to wannan barewa. kibiyar nan ta kashe shi ko faduwa au zaka da bi mayan ko ko ya fada cikin ruwa da ka harbo shi ya fado da sau zai faɗa ruwa shin ruwa ya kashe shi ko kibiya ne au gaba ko koyon maku bayan ka harbe sun waje da wusan nan ya same shi duk da waɗannan waɗanga dukan na ƙarshen nan ja ba kalu ya halatta kaci tun da can ka riga ka zartar da makafashi ya faɗo to sai a ce kibiyar ta kashe shi ko ku ka zartar da makashin shi ya faɗa ruwa kibiyar ka ta kashe shi ko ka harbe shi ka zartar da makasarsa sai ya ruga da gudu da zahin kibiya din nan sai ya ɓace ma sannan daga baya kai ta bida sai ka gane shi ya mutu duk da aikin kibiyar kare ta za ka ya halatta a ce wa tu kalli majusiyin tarayyar karen ba majusi ka ko karen ka arni ya sako dashi sai sun ka zo sun ka banke barewar tare a gairi mu'allamin koko kai ka sako naka daga hannu to irin karen bin duki karen banza wanda yake zaune ga gida bai da tarbiya to shi nan shi ko sai tare da nesa dai a da yace to baki to baki to dura shi kenan ya tere ya fada barewa da naka kare da nashi sun kai tarayya eh to fahimta ya yin fira da kalbi idan ka tabbatar da karenka ne ya ta bi da kashe shi halla ya halatta wa illa in ko baka tabbata ba kana shakka bala ba za a ce zai gaban ma'ar ne ya dauki kaya ne walau arsala ala suyudin da an saki kare ga farautoci ka saki kare ga makatala sai ya kashe hada haɗayensu an fi garin koko cikin wani kogo ne wanda yake laman kaza da bai da kullu can gaba kowa guda gare da nan kamar ɗaki an shiga sai dai a hito ta nan to shi kenan sai ka tura shi sai ya kamo shi ne la ya alamu fi sai wato la ya alamu fi sai bai sa akwai farauta ciki ba aw ala nau'in ko ko ya sake shi ga wani nau'i fa idza huwa gairu yana bai bayiru ne ashe gadanni ne duk dai wannan jaza aka ya halatta ce hmm. walau hu gaira makulin da ya zace wanda ba a ci ne fa idza huwa makulin sai gashi ana ci ashe wanda ake ci ne Ba da halatta ce ba kana zaton birai ne sai ka saki zai kamu baciya <laughs> to ba a ci wa musharakatul jawari tujibu a arbabiha idan ka sako karenka na sako nawa sai suka zo suka kashe to ya waje ba mai tarayya kamar da kannan musun ka taru ga kashewa mu ko mai tarayya ga rabo eh sai mu raba wai za a ta sai idan farauta ta gudu daga gida kamar kana da barewa gida sai nan ta tsere wala hika bi sai sai ta je ta shiga cikin barewu ta sadahu akharu sai wani ya farauto ta fa huwa lahu shi adda ita wa illa in ku bace rige ta rubu da farautu ba ya zo ya lallaba da tana ga hange da ƙarya sai ta yi waje ne ya kano to ma huwa lil awwali kai da tabbur da gidanka kai adda sai dai ya biya ka biya shi jinga kamuwa hmm. fasulun in kare da sai farauta kun ga ƙarin farauta a musulunci na'am a to sunanta kenan ka rike bakiya hmm. menene mutum ka san mutum wata karan eh gobe ne can shatale ta wajen ne Najeriya sai wani suna wasa gari ta sanda daga dadan ya bi suna kan to ka yi ko da yamma nan to kaje can suna nan suna haka na yamma da Najeriya ko yake da mangwarori nan da ake da eh, kifi eh wajen ofishin ne aiwa daga da har dan har suna ba da eh wato barewa abin nan da tsiya daga da kamar ya da kanwan kamar barewa da maraya

ana so yake fasilin tunarul ibilu wato wannan masar yana mana bayani ana so yake wa raƙuma wani bahu ana yanka masu ba a don abin da ba raƙuma ba ana yanka kuma wajen yankan nan mujizan alaiha yana mai gagara wuka a kanta ita gagarawa haya kai falawar ba almudiyata da ya ɗauke wuka kabla tamamiha gabanin cika yanka sun ma'ada sannan yan mayar fa a tan cika yanka lamtu kal ba a ce alal mashhuri ko za zance mashhuri kenan qadirul mashhuri suna ganin ana ce kamar kana cikin yanka sai wuka ta kare sai a kawo ma wata ka ci gaba da yanka sai a sai a ci walau bi al ba'iru da an yanka raƙumi kamar yadda ake yanka akuya wannan hira gairu sai an ka soke akuya kamar da ake soke raƙumi da laruratin saboda larura tubihu to ta halatta ce wai da gairi rurati amma idan babu larura to haramu haramun ne ba za a ci ba alal mashuri ko shi bisa ga zarge mashuri da kalil mashuri suna ganin ko babu larura ana ci hmm. ka ta'ammu da ta tazmiyati kamar gangancin barin bismillah shi ma la tukalu alal mashuri ba qabil mashuri kukan hmm. a ah, wa zakatul ko yankan tayi abin da a cikin ciki zakatu ummi shine yankan uwarsa sai an yanke uwa tai an yanke shi bi sharti tamama kalbi da sharadin cika halitta tai wanda ba ta sha'ari da kuma ya zan gashi ne ya tsiro ya zan yayi gashi wa adami intisalihi hayyan kuma da rashin eh, raguwa da uwa yana da rai idan an yanke ta an ka hede sai an ka hitar da dan da rai ne to sai an yi mai nashi yanka daban don bai ɗauki na uwan ba wal katu wadda an kama kure wal mawquzatu da wadda an ka jehi wa ma dukira ma'aha ma'ahu ma kuma da wanda aka ambata tare da su wannan iyatu ma akala sabu illa ma zakaitu wal mutaraddiyatu wannan iyatu ma akala sabu illa ma zakaitu ta in kat in an riske ta ratal hayati tana mai tabbatacciyar rayuwa wa zukiya an ka yanka uke da sai a ci wa illa idan ba haka ba fal mashuru abinda azance mashuri al hurmatu haramun ne a ci da an san ko an bari ba za su rayu ba za su mace ba a ci eh, amma daga cikin almajirin babban almajirin imam malik yana ganin ana ci muddin da an san an tabbatar da ita lokacin tana da rai an yanka ta shura bayan an yanka eh, ana ci daga shine imam shafi'i to sannan yan gida kuma cikin mazhaba akwai waɗanda suka ce ana ce su eh ni ma ina cikin su zaman kamar irin zamanin motocin ga ka buge daga tunkiya kamar goma a yi masu sharar kwalli hmm. wani dudun mustalisi gudun dabbar gida ta koma daji a wani hukku bisani ta zan ta shiga barewu ta haɗe daga barewu la yi jihu an sunnati ba zai hitar da shi daga sunnarsa ba kamar irin ragunan nan ara-ara sai suka je suka haɗu da barewu in ma an in ma sun ga mutane to suna gaba bareyin na je har sun shi barewu gudu to bai za a ce a yi musu haɗin barewa <laughs> eh. sai dai ana iya yi musu harbi irin wanda zai rauna nasu don su kwanta a yanka eh kamar a karya musu kwankwaso ko wani wuri dai inda in sun faɗi sai a je a yanke eh a rauna nasu don a samu a yanke ah. wal mazaki karkace mazanka da akwai masu wayu kalul mazaki a wayu kalul mazaki wani malami ya ce to muzaka ko ai zai rufe <laughs> nan kamin a kama muzaki a yanka ya ji wannan ya rufe <laughs> eh, wal muzaki mai yanka shine bi kasar ne kafi eh, kullum musulmi duk musulmi kaga da yaro da babba da namiji da mace eh, kowa na yanka duk wanda yake abin nan ya ta'akkalu wanda da hankali wata ku min hunniyatu kuma wanda yake yana iya niyya ta yanka da wato niyyar tana yana iya niyya wata juzu zakatul kitabi ya halatta yankan ba kitabe kirista ko ba Yahudai. in ya yanka ba huwa bahu lahu abin da yake halal gare su gairu muharrami alaina ko ba ce gare mu ba wanda yake shi halal ne gare su mu ma halal ne gare mu to kuma ya yanka don kansa hmm. wal'alatu shi ko abin yanka kullum muhaddadin duk abin da adda kai shi in harar dama wanda ka zubar da jini shi ana yanka da shi ko da irin kwalba abin nan fallen dutse ko alkajiyar dawa da makamancin su duk ana yanka da su illa zubra wa sinna eh sai dai aka yi fa da hakori su ba a yanka da su ko shi mai mutasar ya ce to eh an daide ba kamar ce amma ba ga jikin hannu na take ba an yanke ta ta haita da kayinta ko ko haure an cire shi daga jikin mai shi ya koma kashi to ya yanka <laughs> mai mutasar ya kawo kaula ni gare su ta yustahabbu an so ta tawjihu dhabiha ta huskantar da abin yanka zuwa wajen alqibla ku ha kuma an so a batta ta tabru da zabi bayan yankewa ta tabru da hatta sanyi wato hatta kai kada da gama yanka a kama hida don ba a san menene ya kashe ta ba yankan ne ko hida kamar irin yadda masu yanka shanu sai ya yanke gwiwoyi to kila yana yi wa yankan can bai kai mata matuƙa ba amma yankan gwiwa nan ya yi maza maza ya isa inda nan yake idan haka za a bari ko kuma irin higa kada da yanke ka za a kada ta cikin durom din ruwan zahi eh, sai abun ya zanda shakka shin ruwan zahi na kashe ta ko wuka eh to saboda haka a bari sai ta ba shure shure wallahu alam Allah masani Allah karam kallahu cewa wato sai mai kota amma kilingi <laughs> magana kilingi ba a yi da kirarin ba haushi, ku zama ba zakwace cewa wai kilingi kana gida aka bushe <laughs> ƙarya ne ba karam kallahu shi kuma wannan masu yankan nan nan da za jefa a zan zafi eh. wasu na ganin cewa wai tun da dai an tabbatar sai ta mutu eh. Eh. da wannan yankan an tabbatar wannan yankan ba za su tashi da shi to ko an yi haka dai an yi makaruhi in ba a yi haram ba ko da haka nan an yi haram ko kuma an yi makaruhi ba a dai ta lahiya eh a'a in yace ko da ya halatta a ce din to an yi haram ko kuma an yi makaruhi ba a dai ta lahiya eh saboda haka a bari tun da an yanke tun ya jira kuma a ɗan saurara mana minti nawa ai aikin kuɗi yake yana sauri yayi yawa <laughs> na to ba mu kai gare ba tukuna kitabul adimati ka ji an cewa abin nan gashi dai an hadi malwal muzaki ko an hadi muzaki mutum biyu ne mai yanka kullu musulmin kuma da kitabi alatu kuma kullu muhaddadi to saboda haka <laughs> sai mu tsaya nan hmm. kitabul al'imati wal ashribati littafin ciye-ciye da shaye-shaye eh, ciye-ciye da shaye-shaye ko abubuwan ci da abubuwan sha mai tatu jami'i da wabil ma'i mubahun duk abinda yake matacce na dabbobin ruwa halal ne ruwa eh, ko da dan kwadan eh? dan ruwa eh mutumin mutumin ruwa ko shi ne <laughs> ana ci in Allah ya baka iko ka buge shi sai dai da ka san wakari gare kada ka ji karatu alkali ka ya nan yana yana da wani abu da yake wa amai ya zuba maka sai ya zuba maka kamar yaucin guro kamar kubewa eh, kamar eh, akwai wani wani gari nan cikin kasan busa da wata yarinya ɗan ruwa ya kan mata an ka zo ƙatta suna jayayya a ja ya ja a ja ya ja to ya ga lalle da arin jayi sai aman wannan abin sai zuba mata ga jiki inda duk aka kan mata sai sai hannu ya in ya dinga sai hannu ya hita ko ka rike ya tayi da ita yanzu tana can an yi shi cikin waɗannan shekaru eh ya sai an samu haram ko makaruhi mai riga mun gama da wannan bari mu shiga muna bayanin abinci ruwa akwai shanun ruwa akwai dawakin ruwa akwai jakan ruwa komi ka sani kuma akwai abin da a wanda babu a tudu don a tudu babu kihi eh, ga akwai tsuntsaye irin nau'in tsuntsaye da ka sani da tudu akwai su a ruwa za a ga tsuntsaye za su tashi kihi ne amma za su tashi hurr ka ga su sama da ruwa kuma sai su yi kasa tsuntsaye ne kifaye ne eh mutuwa ya kai Eh? ba aljannu ba ne don Allah jahilci tom fasaidul majusi kamar farautar da majusi shi ma halal ne waɗai kullihi tsuntsu dukkansa shi ma halal ne wata kurau su ba'u amma irin zakokin tsuntsaye kamar su shirwa hankaka shago gaggafa waɗannan su ko makaruhi ne warwa ibn abi uwaisi amma dan abu uwaisi ya rawaito tahriman haramcin su daga maliki Wani ibn abdul barri ibn abdul barri ya rawaito tahriman kilabi cewa karnuka haram ne wasu ba'i adiyati da zakoki masu tumbe waɗanda ka zabura su danne mutum wa huwa mazhabul muwatta shine mazhabul muwatta wannan wal dagal wal hamir da almadari da jaki magana zakar karahati masu kabrin karhanci ne ai eh, warwaya ta harima a hurmatu amma an rawaito haramun ne su wal azhar bil khayn mai yana ga doki alkarahatu an ce makaruhi ne kai halin waji kaman jakin daji zibra ko doka ya ta'annasa in ya ɗebe kewa in aka kawo shi gida wai umaru alai ya za ana aza mai kaya amma in yana kan daji ne ba tare da an kawo shi da ba nan halal wal khinziru aladin wanga na gida haramun haram ne wannan banda na daji eh wanga mai haƙorin nan wannan makaruhi ne ba alkhanzir ba ne yaro a suna ne ko mugun da mm. wala kan alfilu, ba a giwa eh wa me da wa bi'u da kerkeci wal kirdu da biri wannan iru da damisa wal mustaqazaratu da duk abubuwan kazanta nan su shashil arin na kwarin kasa irin su zuzu kyanke su amma yau kamu dararu ko abin da ake jin tsoron cutar wasa? wa zahiru abinda a zahiri annahu la yukalu mai tutul jarad ba a cin mushin fara sai a zahirin zance amma kabilu zahiru ana ci wadudu ɗahabi da abin tsutsa abinci mun fari da hannu ta zan daban da abinci kamar tsutsan nama in ta hito ta gama cin nama tana mulmuniya to wannan ba a ci amma tana ciki a in tana ciki duk ayin abin nan <laughs> wata harumin najasatu don shi kuma sun haramta wadda ma'ul basuha da jini yanka wadda an ka zubar bin majusi da kuma kunhan ba majusi wato madara ya hanka ta ba ta kwana to abin nan da yake gorowa sama da nono shi ake jin majibin to ba majusi yana ya hada da na jaka da na karya da na akuya da na zanuwa saboda haka ce jumlukin shi ba abin nan wa ma yi gafi ala aqali da duk abin da ka lulluɓe hankali minan nabati na tsiraruwa irin su babbajici irin su zakami irin su bammi da dai su makarho <coughs> makarho da sauransu wa haramar maje wa maje shi ne kina shi ko dan shi ne ya halatta ya haramta cin laka hmm, kamar kamar jakko kada ni haka ce a jakko a manjan sakwata ko dai kina jin ba su kutu da ne ko manjan da koya wanda ya hanka yi miya sai a zuba shi ya jawshir lokacin babu manja eh, eh a duk cewa yi mun yi cinta Allah dake ya yi mu wa kare abu gairu amma wani su ya ce karu ruhi wai ba hu lil mudarri an halata ma wanda ya matsu aka lumayar da ju'an ya ci duk abin da zai mai da kare shi da yunwa ko da kashi ne ya wanda shi bai mutuwa ba duk abin da bai magani wa ya ya halatta a ci kada a mutu an haɗa shan ko kishirwa kamar hitsari eh in mutum ya gabe kishirwa za ta hana shi motsi ina iya tara ko ya yi tsari ya ajiye su huce ya sha kar ya mutu kamar yadda gudana a rigimar bauchi ta sayawa da hankali ni na muharramati na abubuwan da an karanta. la yi ta sabu wule shi ba ko ba a ce ya sharadi ne sai ya ji mutuwa ta yi kusa sannan ya sha ba ba sharadi ne ya hankuri ya yi kusa mutuwa ba don da yawa in ya bari ya yi kusa mutuwa in ya sa hajji su ta ba abin da su riga sun gama aiki eh in ta gare tudun su ya mutu ko an sa ba za su yi ba za su karba ba eh bai wajen da amal gairi idan ya samu abincin wani ba da ya fara da shi shi ma'ana eh a babu in an wasa ta ko taimakon yake taimakonsa da sababu ya ɓace da kai wa hmm. zahir kuma abin da zahir ina ce an nahu da ya damu ba zai biya shi ba ya ce ba da ka taimake ni kada in mutu ya ce a ne ba dama ba lokaci to ka sai dai min bashi in koma gida in biya ka ko ko ga kuɗi na ya ce a aiki to sai na ci sai ya yi to da da <laughs> ya ce na aje can ko <laughs> bin duka ce kwanta zai na gama ce ka tashi <laughs> wasu yan kwanta kwanta yanzu ce kwanta dai na ga mace ka tashi hmm. wal mu shi kuma harama da hajji ya ce duk zai wada tubil mai take da mushi ana saidi ba zai ci ba zai kama farauta ba kamar mai harama da hajji ne ya rasa abincin da zai ci to ga mataccen ko mushi ga ba iya una waɗanda za a iya harbawa a kama a yanka to yanzu ya gasa rago na ya ci tun da kowace ya kama shi ma mushe ne to alami zai tun da gane kyauta <laughs> wanda ba hala Eh. kuma sai eh. ya biya kuma shi sai ya biya sai eh sai ya biya eh to wacce sai duk da illa an ya kama sai dai yana jin tsoro daren ha yana karo baka kada ya ci ciki ne ya kumburi ko ciki na ya ɗaci ka sai ya kama barewa ya ci har ya kuma tilmali kamar inda ya ga mataccen rago ga abincin wani can ga mataccen rago ga abincin wani amma wannan mutum ƙato ne yana gudun kada ya ce nake abinci ne da ƙarya shawaya to sai ya bashi a tuwo ne ya masa rago ya ɗiba wannan mataccen rago ya ci wala ya ba a gani bisin da a magani da na najasa shurban ga sha fa bin tu dai kauna ne to ana shafawa tun da ba a ci to shafawa ana yin ida ta shafa ga kurji don haka ke ko ba ai kauna ni zan tuka ne misalama ya ila bi isalatil busati bi kare sabanin kamar da na kara da giya kamar mutum ya ce wani abu aka likita musulmi mai addini ya ce idan an ka bashi giya kurba wani abin zai wuce likita musulmi mai addini yawa likita musulmi mai addini ba likita kawai ba ba ko musulmi kawai ba da akwai musulmi daga shan giya to shi ya to ja a ga shan giya mana to abin da yake sai yana so yawa ta yan wata to giya ai abin ruwan da ne kowa yana ba mun kana da shawara to ya shaka ba kashe guje mai to ba yi ne ba sai na addini wanda shi wannan tajirba ta tabbata ya gane cewa lalle haka ta gudana ta da gudana to in ya bada labari yace ai sai ai wal ma'a ta to haramun duk abu wanda yake narkatu wanda an najasa haramun kan muskirati kamar abubuwan da ka samaye dukkan su haram ne ya eh, bar asiru amma ban da asiru tsime wanda ake yi wa su biya su biya shi ma tsime ne wal fuqaru shi ma tsime ne wal aqidu shi ma tsime ne waɗannan almaru da sukuru wanda an ka ce ba za a yi ba in an sha wal kalmu ko kuma kunu yan kalbu wanda ya juyo an ham an hamre daga giya giya ce gurkutu ana cikin da daga koma ko koko ba shi ba ya tasha. wa zahiru amma abin da yi karatu min na makaruhi ne ya sa wannan kullum eh, Kalkali khaliqa kamar nan da aka yi daga ino da inabi sha hana karuhi ne ko da babu mai wala ba a tara da laifi bai muka lai kitabiyin da kullum abin nan kitaba haka soci ba kuma a wala ma Allah masani ta rabu na kasa don kasa to ne ai gwanda kai ka mutu na farautar ba ta sai da kai magana eh a ce ya halatta eh ya ya kenan ya kamar arin ta ga shi kuma jusan eh ba anan mun so ne majusu ba majusu asalin addinin sa addinin zamani lalacewa yayi sai wanda suka yi akwai wani wanda ake cin azara kasa an ce shi ne annabin su a bayan da aka shi eh da haka na addini yake yanzu haka yana ne suna yi ne tun kan musulunci da wajen shekara dubu suna yin majusanci kuma yanzu in ka je iran suna da coci din su halitta da tafai suna da Na addini ne suna bata mauta eh a ce asalin addinin su addinin sama ne da haka annabi yake sun mube suna ta'ala kitabi wai musu suna irin ta'arin kitabi kai da haka ya yake su za a za musu kije ya biya. a zauna da su lafiya hmm. da su farauta da suka yi da abin suka farauto nan abin da ba a da shi ba da kayanka da na su ya shi ne eh, ta muka ce eh kawo ka mushi aka mai maju na ba san wanda ya kashe ba ana shi can ya ta ya kamo a ɗaya ya to da shi ya halitta ka sai ka ce hmm. eh a nama ne kawo yankawa ya yi da ake ne haka inda a tsani ya tura na zuru na ne wasu mutane suna kawo ne nama la na gari a zakar zuma lahi alai yala ka la kuru ma lahi alai makaru ka la ci kai kai mai mina kace <laughs> shi da kake wannan gari wasu mutane suna zo mana da kauye da yama ba mu sani ba sun abaci suna Allah ba zo ambata ba kace to ku ka ambaci ruwa Allah <laughs> kace shi ne shi ya fada ne na eh a'a sai da majusi a'a sai da majusi ana ana mutum ya ci na? ya ce eh, mai tattu jami da wawa firma mu ba ya ce ka sai dilmajusi eh, kuma cikin sha da sake a cikin littafi